to muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kudiri na gwamnatin amurka wanda ta yi da haɗin gwiwar najeriya wanda aka ɗauki jihohin adamawa gombe da bauchi da sokoto da akwa ibom da kuma ibonyi wanda za su fara more wannan haɗin gwiwa wanda zai kawo tallafi ta wajen ganin cewa an yi gwamnati mai inganci gwamnati mai adalci gwamnati wanda zai ɗauko kowa da kowa a ciki kuma ya kasance an yi abubuwa bisa tsari da ya kamata ba ta sama da faɗi da dukiyar al'umma ba kuma a samu wani tallafi na musamman inda za a yi gyara harkar lafiya da harkar ilimi da sauransu wanda kuma haka ma yadda za a kawo kuduri mai kyau wajen ba da kwangiloli da kuma yin su a cikin lokaci da kuma tallafi wajen horar da ma'aikata yadda za su kasance masu inganci kuma su yi aiki wa mutane a al'umma a gwamnatance to wannan hukuma mun ji daɗi da ya kasance cibiyan wannan tallafi ma a jihar bauchi ne ni a wuri na ƙasar amurka ta martaba mu ta ba mu muhimmanci a jamhuriyar najeriya kuma za mu samu tallafi kwarai da gaske daga gare su wanda ba zai iya misaltuwa ba akan naira da kobo amma dai akwai dimbin taimako wanda zai zo wajen taimaka mana na diga wato na samun data da kuma horar da ma'aikata da kuma gina asibitoci da tallafi na wajen hanyar ilimi shi yasa muke gode wa gwamnatin amurka da najeriya da ba kawai ta kawo nan a kuduri a najeriya bane ta sa cibiyansa a bauchi wanda shine na farko da aka fara samu tun da aka tafa tun da aka samu har wani shiri ne da kuka yi na ganin cewa ba samu tsaiko ba wajen aiwatar da wannan shirin a bauchi eh mun kafa kwamiti na musamman wanda za ta dinga haɗin gwiwa da su a ƙarƙashin sakataren gwamnati kuma mun sa kwamishinoni na ilimi da na lafiya da kuma na ruwa da sauransu wanda zai kasance sun ba da hubbasa da kuma taimako ma wannan cibiya wanda zai kasance a cikin garin bauchi ku dai ku karkaɗe kullum ku ku ban hankulan ku zafi da ku eh. daga kurkuku ko kurju ta ku yin ku mun ku in kwance ku